أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا آه، ينقيسوا تأدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna tara ga watan uku shine watan Rabi'u awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatun wannan littafi na motsa ta imamu malik muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ka ji kansa da rahama muna nan cikin kitabul buyo kuma yau za mu tashi babul muraƙolaki babi wanda ke magana akan abin da ya shahi a ciniki na au sai an ka ce a yi muraƙala ga larabci a canji ne amma wannan canji ana yin sane bil da ma'auni ana yin sane da skeli to sai a ce da shi al-muraqala in za a yi da ƙida a ƙidaya ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma to wannan da larabci sai a ce da shi almubadala to kamar yadda uh, bayani ya riga ya gabata mun san cewa idan za a canjin kuɗi da kuɗi in ya kasance kuɗin nan jinsi gudana nau'i gudana to sharaɗi na a samu abubuwa guda biyu a samu abin da ake ce da shi daidai wa daida na biyu a samu attakabus a samu karɓa kaga sharaɗi biyu kenan amma in ya kasance jinsin su ya saba na kuɗin ba guda bane to na ana buƙatar sharaɗi guda shine at-tanajus at-taqabus shine a karɓe su lokacin da an kai canji amma su kasance sawa bi sawa wannan ba sharaɗi bane ina fata an fahimta to yanzu wannan shine ake ce da shi muraƙala ya eh, an ga ce muraƙala shi a auna zinari da zinariya ko a auna azurha da azurha amma a ina a saman skeli a ina a sama abin au to wannan sai a ce da shi al-muraqala ga larabci a ah, shine malam mai irshadu salik wanda muka yi sani littafin askari da ya zo magana canji da ya zo wajen irin wannan sai yake cewa wa ishtaratu fi sarfi almunajaza malam mai askari yace an sharɗanta fi sarfi a wurin canji in za a yi canji almunajaza shine zarteceniya ka bani in baka in shi karbi yace to wannan shar'i na na harko yace wa in salafatil jinsu mai askari yace ko da jinsin kudin nan ko ya saba shar'i na aimi ayi almunajaza yace wal mumathalatu fil jinsi muradalatun ka gani yace amma tamkace ne ya daidai wa daida fil jinsi in dai ga nau'i gudana muraqalatin ana ce da shi aw muraqala yace aw bi ko aka yi aw da ma'aunin sanja to kun ga a maganar da yi na cewa in dai wajen canji na to sharaɗi na a yi almunajaza amma in jinsi gudana za a yi awo ya ce to sai a ce da shi murafala to saboda haka ala'ayyata hali ne idan aka yi awon zinari da zinari ko azurwa da azurwa kan ma'auni to shine ake ce da shi muraqala a malam mai asuniya tuhfatul hukam yake cewa asarfu sarfu akhadhu fiddatin bi zahab aw aksihi wa ma tafadulun ubi yace wal jinsu bil jinsi huwa al muratala bil wazn aw bil add fal mubadala malam mai asimiya yake cewa as abinda aka ce ma canji akhadhu fiddatin shine mutun ya karbi azurha bi zahab da zinariya aw aksuhu ko sun koya haka yace wa ma fadulun ubi ba a fifiko ba kenan in sun kuɗin ya saba to dan an samu fifiko babu kodi ka kamar tsakanin naira da dala tsakanin naira da da da saifa da abin da ya kama da haka wa ma fadulun ubi da an samu fifiko in dai sun saba yace babu komi malam mai alsimiya ya ce wal jinsu bil jinsi in an ka yi au nau'i da nau'i an ka aza su kan steli ya ce huwal Muratsala, shi aka ce mace nikin Muratsala, ya ce bil ka gani in an ka aza ha kan steli an ka auna a kan ma'auni sai a ce da shi Muratsala, ya ce au bil addi mai asimiya ce ko an ka yi ƙida bil'addi da ƙida ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma to kaga wannan fal mubadala wannan sai a ce da shi mubadala a ce da shi mai a ce musanya kaga inda abin awo an kai an ka aza a kan skeli to wannan shi an muradala in ko ƙida an kai sai a ce da shi mai al mubadala ina fata an gani to nan shi na imamu maliki sai gina babi ya ce babul muraqalati babi wanda ke magana akan abin da ya shahi ciniki na kuɗi na abin da ya shahi muraqala yanzu mun gane abin da an muraqala ko ya ce haddasini ya ya malik ya ya ba da labari daga malik an yazida bin abdullahi daga yazida ɗan abdullahi bin kusaitin dan qusaytin al-laythi balaisi annahu ra'a sa'id ibn cewa shi wannan bawan Allah Yazid bin Abdullah bin Qusayt ya ga Sa'idu dan Musayyib yuradilu adh-dhahaba zahabi yana ciniki ana awad zinariya da zinariya shine muradala awon zinariya da zinariya fa zahabahu sai ya zuba zinariyarsa fi kiffatil mizan ga hannu guda na ma'auni ba haka skeli yake ba wa sahibuhu abokin ciniki ne shi ko sai ya zuba allazi yura'iluhu wanda zai wanga ciniki gare na au shi ma sai ya zuba rahabahu shi ma sai zuba tsaye zinariya fi kifatil miza ga hannun abin awo kaga shi ya zuba nan ya zuba nan al'ukura fa'iza ta dala lisanul miza idan harshen ma'auni ya daidaita ya dawo tsakiya daidai a kaza wa a a kaza shi ya karba wa a shi ko sai shi ba su Ina ba ta an fahimta kaga kenan ba a jirkinta a faza wa saboda haka kun ga mu awon da muke yi mubadala muke yi ai kidan yawa haka kai ka kidan ya naka ne in kidan ya nau to kaga shi ma sharadi na ya kasance a samu at to inda wazni za a yi saman skeli za a yi ka zuba naka nan ni in zuba nau in harshen ma'auni ya zo tsakiya daidaita kai ka kwashe ni in kwasa a kaza wa a'afa qala maliku imam malik ce al'amuru inda lamari agunmu fi bai'in zahabi bil zahabi a cikin hukuncin sai da zinariya da zinariya wal warqi azurha da azurha muratalatan ciniki na muratala ciniki na au annahu la ba bi zalika babu laihi da wannan an ya akuza ahada ashara dinaran wanga ya karbi dinari goma sha ɗaya bi asharati da nanira da dinarai guda goma amma sharaɗi ya dambe ya kasance hannu da hannu idza kana waznu zahabaini ka gani idan ya kasance awon waɗannan zinariya guda biyu sawa'an daidai ainan da ainin kuɗi da kuɗi wa in tafadala al'adadu ko da ko adadi an samu fifiko wa darahimu da dirhamai aidan kuma fi zalika cikin wannan bi manzilatid danari yana matsayin dinarai saboda haka in dai awo an kai ya kasance wannan ma'aunin ya zo tsakiya to shi kenan khalas an riga an gama ƙala maliku imam maliki yace man raɗala zahaban bi zahabin duk wanda ya yi ciniki na muradala wanda yake mun san abin da an muradala ba shi na can mai asiliya da mun ka kawo ba Ya ce wal jinsu bil jinsu huwal muraɗala a auna jinsin kuɗi da jinsin kuɗi shi aka ce ma cinikin murabara kamar ka tambayi kaka aka yi ne sai mai asumi ya ce bil wazni ana yin sani da awo na abin da ya shahi suke yi an gane ko ya au bil addi ko an kai da ƙida ɗaya biyu uku ya ce wannan fal mubadala wannan shi aka ce mani shi aka ce mubadala to yace maradala zaben zahaban bi zahabin duk wanda ya ciniki na muradala na au zinariya da zinariya au warikan warakin ko azurha da azurha kana bayna zahabaini ya kasance tsakanin zinariyan nan guda biyu fadlun akwai fifiko an gane fadlun misqal akwai fifiko na nauyi fa ba sahibu sai mai wannan yabba abokin cinikinsa sai ba baya kimata ya ya kimat wannan awon da an ka yi min alwarake ya ɗauko azurwa sai an kai mata kima an ka basuwa an gane ko aunin gairi ha ko watanni ko wata abin da ya shafi azurwa an yi awo Marmaki a bada da kuɗi sai an ka ce a abin da an ka auna bari a yi mai kima ya an ka mai kima sai ka ba da gwargwadon kimar da an kai na abin da an ka auna a yi mai kima ta kuɗi ka bayar aunin gaira ha ko watan kuɗi kamar wata uruba wasu kaya sai a ce ai kuɗin ga da an ka auna abinda a kima su na kuɗi kaza ko abinda a kima su na uruba yan ka ce uruba duk abin da ba kuɗi ba irin abin da ya shahi tuwari irin abin da ya shahi hulla irin abin da ya shahi takalmi irin abin da ya shahi gida to ba aya an yi awo haka an gane gwargwadon nauyin kuɗin ga to sai a ce bari a yi ma kuɗin ga kima sai ka ba da kuɗi ko ko bari a yi kuɗin ga kima ka ba da wata uruda shi na imam malik ya ce aunin gaire ha ko watanta imam malik ya ce fala ya akhuzhu in dai haka an kai to kada ka karba yace fa inna zalika qabihun domin wannan abu abu na wanda yake mai muni wa zari'atun kuma hanya ce ilar riba zuwa ga a cire ba. li'annahu idza jaza lahu domin idan ya halatta gari an ya akhudha al ya karbi wancan nauyin da an ka auna bi kimati wa ya karbi kima hatta ka annahu ishtarahu ala hiddati ka ce shi kamar ya sayina akan shi kadaya jaza lahu an ya akhudha al-misqala bi qimatihi ya halatta gare ya karɓi nauyin sa da kima samirara akan nufi la an yujiza zalikal bai'a bainahu wa baina sahibihi wai dan ya halartar da wannan ciniki tsakaninsa da abokin cinikinsa wannan baya halatta in dai bil na za a yi to bil amma ba a auna ba a gane ga abin da a nauyi a ce to ai abin da a kima ce ka zana kuɗi ka ba suwa ko abin da a kima awon ga na kaya ka ba a 'a ba a haka nan in dai muradala za a yi to dil wazni akai ka azana ka yan azan. an gane in wannan tsinken na abin awo yadda ya dai ta zo tsakiya kai ka ɗauka ni in ɗauka shi shikenan kowa ya sani inda yi qala maliku imam malik yace walau annaba abu zalika misqala mufradan da ya sai suwa mai wannan nauyi shi kadai laysa ma'ahu gairuhu babu waninsa tare da shi lamya a kuzo bai zai karɓe sa bai ushurin samani da ushurin kuɗi allazi akhazahu bihi wanda ya karɓe da shi la'an yujawwiza lahu bai'a domin ya halarta su a gare wannan ciniki fa zalika zari'atu ila ihlalil haram imam malik ya ce wannan wata hanya ta an kawo zuwa ga a halattar da abin da a haram wal amru al manhiyu anhu sa'annan da lamari wanda an kai hani a gare sa qala malik imam malik ya ce fi rajuli a cikin mutumin da yuradiru rajula da yake ciniki na muradala na awu kenan ko da wani namiji wa yutihi zahaba al utqal ziyada ya shi zinariya waɗanda suke manya-manya kyaukyawu wa ya ja'alu ma'aha tibran sai ya sanya tare da wagga zinariya wadda take kyaukyawa sai ya haɗa tare da ita tibran ya sanya ɗanyen zinari zahaban na zinariya ghaira jayyidatin amma ba mai kyau ba ina ba ta an fahimta ya yi awo da shi ya sa zinariya wadda take kyautawa sai ya ɗauko zinariya wadda ba ƙerara ba ɗanyen zinari ko mara kyau sai ya haɗa mai da shi wa ya akubu min sahibihi zahaban shi ko sai ya karɓa daga abokin cinikinsa zinariya kufiyata zinariya ta ƙasar kufa kuma muƙaffa'a wadda take gunguntatta wa tilkal kufiya kuma wannan zinariyar ta ƙasar kufa makaruhatun inda nasi abin kyamata wurin mutane ba ta da daraja fa ya baya ani zalika sai zan sun ƙulla ciniki da haka misilan bi misilin tamka da tamka imam yake ce inna zalika la yasulu wannan bai halatta ba saboda an haɗa kuɗi masu kyau da kuɗi mara kyau wuri guda bangare guda kuma an ka karɓi kuɗi ɓangare guda waɗanda suke suko ba su da kyau to baya halatta ina fata an gane fara maliku ya mamalik ya ce wa tafsiru ma kuri hannun zalika abinda a fassara abinda an ka karhanta na wannan abinda yasa an ka ce haka anna sahiba zahabil jiyadi ma'abuci zinare sun wadda take kyaukyawa kun ga akhadha ya karɓi fadla uyuni zahabi ya karɓi fifikon zinariyarsa fitibri a cikin ɗanyen zinarin can Allah zai ɗara hama a zahabi wannan da ya jewa ya haɗa tare da zinariyarsa Walau la fadlu zahabi ba dan fifikon zinariyarsa ba ala zahabi sahibi akan zinariya abokin can tashi kaga lam yuradiluhu sahibuhu ai aboki ne ba zai yi cinikin gana awo da shi ba da tibirhi zalika da wannan ɗanyen zinari da ya haɗa ila zahabihi zuwa ga zinari yasa alkufiyata wadda a ta ƙasa kufa famta na ga sai an ka hana wannan inda za ka gane haka bari ka ji fiqhin imam ya yace wa inna ma masul zalika har yanzu in baka gane ba abinda an misalin wancan cinikin kamar sali rajulin kamar misalin mutum na arada an yafta'a yayi niyayyace minana salasata asu'in sa'i uku min tamri ajwatin daga dabinon nan na ajwa ba mu yi bayani ne can baya ba bi sa'aini sai a bayi sa'i biyu wa muddan da kuma mudun nabi guda min tamri kadisin daga dabinon nan na kadis kun san kabis daraja ce bata kai ni ba bata kai ajuwa ba an gane ko fakila lahu aka ce da shi haza la yasluhu wannan bai halatta dalil ni faja ala fa'aini kaga sai an ka sanya sa'i yunin kadisin kabisin na da dinan kadis wa sa'an da sa'i guda min hasatin na da dinu wanda yake mara kyau wanda bai da daraja madaukakiya kaga an haɗa da dino sa'i biyu mai kyau sa'i guda mara kyau ina fata an gani, mara daraja yanzu ka haka misali ka ɗauka sa'in shinkafa an ba yan gwata ko kaga sa'i biyu sai ka ɗauko ga ta hausa sai ka haɗa, ana ji da kyau ko yuridu yana nan kaga ayi jiza bi zalika bai'u ya halatta da ciniki ne da wannan fa zalika la yasulu wannan bai halatta ba yace da annahu domin lam yakun sahibul ajwa mai da dinan can kyaukyawa bai kasance bal yudiyahu sa'an ai bai bai sa'i min al ajwati na ajwa bi sa'in da sa'i guda ka gani min hashafe na da dabino mara kyau ko yana mai haka nan ka bani sa'i guda na abin da ya shaye da bino mai kyau in ba ga sa'i guda na mara kyau ba kowa ka yadda da haka ba kai tsaye walakin na hussein ya ce inna ma a tsawo zalika fabulil kabi ya baya saboda ni saboda wancan fifiko da an ka samu na dabinon can na kabi aw an yaqula ar-rajulu ko namiji ya ce lil rajul ga namiji bi a thalathatu asu'in ka sai su abin sa'i uku min al-bayda na abin da ya shahi alkama bayda bi sa'aini da sa'i biyu wa nisfin da rabi min hintatin shaniya na abin da ya shahi alkama ta ƙasar sham kaga can an bada uku na an bada mi an ba da biyu da rabi wa ya kulu sai ce haza la suluhu wannan bai inganta illa misilan bi sai tamka da tamka fa ya ja'alu sa'aini sai sanya sa'in nan guda biyu min hindatin shamiya na alkama ta shamiya wa sa'an min sha'irin da sa'i na sha'ir yuridu yana nuhin ayyujiza bi zalikal bai'a ya halattar da wannan ciniki fi ma bainahuma tsakanin su fa hadha la yasulu shi ma bai inganta ba saboda ne saboda duk nau'i gudana, suna ɗaya bambanta kamar shinkawa da ta ɗangwate da ta bahausa duk sunansu shinkawa in za a musanya ba a fifiko tsakaninsu ba a fifiko ba hada la yasulu li'annahu domin lam yakul yu'tiyahu bai kasance mai bashi ba sa'in min sha'irin da sa'i na sha'ir sa'a min hintatin bayda sa'i na hinta bayda law kana zalika sa'u mufradan da wannan sa'i ya kasance shi kadai ai da yadda da haka wa inna ma a'tahu iyahu ya bashi wannan li fadl shaniya ala al bayda saboda fifikon can na ita alkamatan can ta ƙasar sham kan ah, alkama wadda take bai ba fa haza la yasulu bai halatta ba wa huwa wannan mislu ma wasafna min at-tibri shi ma yadda mun ka siffanta ma can a hada abin da ya shahi zinari kyaukyawa sannan a ɗauko zinari wanda a zinari a hada wuri guda in ba dan ya hada wannan da wannan ba ba zai karba ba ina ba ta an fahimta qala maliku imam maliki yace kai fa kullu shay'in min az-zahabi duk abin da ka sani na zinariya walwarki da azurha wa ba'ani da abinci kulli dukkaninsa allazi wanda yake layan bagi bai kamata ba an yi ba'a a sai sai illa misilan bi misilin sai tamka da tamka ai mun san abincin da ba a sai sai sai tamka da tamka ko mai bayani duk abincin da ana cin sa a rayu duk abincin da ana cin sa a rayu ina fata an fahimta shara'i da biyu ya kasance ana ajin shi bai yi komi ba to shi an nau'in abincin da ba ya halatta a yi tafaduli wajen musanyensa inda yana jinsi guda in yana nau'i guda yanzu kun ga shinkafa ana cin ta a rayu ko kana iya cin shinkafa haka koma ga Allah ko ba haka ba gero ma haka dawa ma haka masara ma haka ko ba haka ba to lemuha ayabaha gwaibaha kwakwaha mangwaraha to kaga su waɗannan shi na an ce su ana tafaru ko da jinsi guda ko da nau'i guda kana iya bani lemunka ƙwara biyar in ba ta ƙwara goma kana iya bani mangoronka ƙwara biyar in ba ta ƙwara goma ina ba ta an fahimta to nan shi na yake cewa wa da'ani kulli abinci duka allazi la bagi an yuba'a wanda bai kamata ba ga shari'a bai halatta ga shari'a sai sai illa nislan bi nislin sai daidai wa daida to wanga fa falan bagi bai kamata ba an yi ja'ala a sanya ma a simfil jayyid ka gani a sanya tare da nau'i wanda af mai kyawu minal margubi fihi daga wanda ake kwaɗayi kowa na kwaɗayinsa saboda kyawansa da darajarsa yanzu ka haka shinkawa yan gwace ai kowa yana shawarta ko ba haka ba a sanya shi a shai'ur radi'u a sanya abu wanda yake mara kyawun almaskutu wanda kowa yana ƙinsa liyujazal bai'u wai da a da a halatar da ciniki da yan haka to ba a yan haka ba a yan haka wa inna ma yuridu an gane ko wa yastahillu bi zalika kaga sai ya halatta da wannan manuhi anhu abinda an kayani min al-amri na lamari allazi la yasluhu wanda ya halatta idza ila zalika idan anka ka sai wannan ma'asin fil margubi fihi tare da nau'in can wanda ake kwadayi a ciki wa inna ma yuridu yana nun sahibu zalika ma'abuci wannan cinikin an yudrika ya riska da zalika da wancananka fabla jaudatin da fifiko na kyawu ma ya biyo abinda zai sai suwa fa yi shai'a sai ya bada abu allazi law a adahu wahadahu da ya bada wannan abin shi kadai lam yaqbalu sahibu wanda zai ba zai karba walam an gane ko yahun bi zalika da zai himmantu da wannan abin ba wa inna ma ya qabalu a ya karbana min ajalin lazi ya akhudhu ma'ahu saboda wanda zai karɓa tare da hi lifabali sai la'ati sahibihi saboda fifikon kayan abokinsa ala salati akan kayansa fala yan baki saboda haka bai kamata ba li shay'in ga wani abu min azabi na zinariya wal wadaki ko azurha wadda ami ko abinci an ya dakhulahu shay'un wani abu ya shiga min hadhihi sifa na wannan nau'in da mun ka ambata ma fa in arada sahibu da'amir radi'i in ma'abuci abincin can wanda an mara kyau wanda daraja ce ba ta ɗaga ba an yabi ahu yana son ya sai sai bai gairihi ya haɗa da wani to fal ya bi uha ala hiddatihi ka gani in dai zai so ya sai sai shi kadai kai ya haɗa shi da mai kyan can lokaci guda ya ce ya sai shi su ya sai sai ala hiddati wala ya ja'alu kai ya ma azalika shay'an kai sanya ta da kyaukyawan can komai to fala ba asabi babu laihi gare iza kana kazalika ya haka yi amma ya hada mai kyan can da mummunan can ya ce sai su to wannan ba ya halatta na'am shikenan wannan shi kenan kaga kowace an sai ta daban-daban eh na eh eh sai ba shi kuɗi eh a ai ba shi ya kalihi ba ta bayanta nan in ya kasance yana buƙatar ita wannan a san kuɗinta waccan a san ita ma kuɗinta saboda in mubadala za a yi ka bani in baka to wannan kaga sawa bi sawa zai amma in ta ɓangaren kuɗi ce to ko wace an sa abin da a kuɗinta ko ba haka ba saboda haka kaga shi in sai zai iya sai wannan kai in sai za ka yi sai ka sai wancan wannan shi ke nan eh, mala ce babu li'inati wa ma yushbihuha babe wanda zai magana akan ciniki ina da abin da ya kama da shi za mu ga shi ma ciniki na wanda ya shaya bangaren abinci da yawa gaskiya ana samun kurakurai da yawa duk abin da ya shaya abinci in dai ka sai shi kai to baya halatta ka sai sai sai ka karbo shi baya halatta ka sai da abincin nan sai ka karbo shi sai sai kayan ka karbo shi ana iya walwala cinikin ga shari'a to kaga ko wasu ai suna yi ko to kuma shi na aka shiga cikin damuwa eh eh a kai ba a karɓi kayan ba a ga wanda ka saye ba a karɓa ba eh a ka karɓa kai ehin to kai tun ma baka sai kayan ba a to kai ko ai ka karba yanzu ga hannunka suke mallaka kana nakan a kwarai kwarai ai kayan kan dama yanzu maganar da muka karba ai ka riga da ka su ka karbi kayanka wannan kuma shi kenan eh. haddasin yaya malik yaya ba labar daga malik an nafi'in daga nafi an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah Allah su tabbata gare sa ya ce mani buta a ta'aman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya abinci fala yabi'hu manzo Allah ya ce kada ya sai sai hatta yastawfiyahu har sai ya karbe ta har sai ya karba domin akwai abubuwa nan kunshe da yawa tun da kaga dai shi abinci duk wanda zai sai shi akan awo zai sai ne ko ba haka ba ɗan abubuwa na kone buruza ka ce sa'i kaza to in baka karɓa ba ka ce suwa zai kone zai zo gare ka ila ka sai buhu a kan kone buhu sa'i ba ka karɓa ba ka ce suwa wanda ka ce suwa ma an gane ko ko da ka karɓo sai ya kasance bi. sa'i kila hamsin da biyar saba'in da biyar sittin da biyar saba'in saba'in amma in ka karɓa ka tabbatar da lalle awo ya cika to sai ka sai su a duk wani sauri da yi a duk shari'a sai a zauna lahiya in ba a duk shari'a ba sai a shiga cikin halin ƙaƙa ne kai kai kana ganin ka kama kaya sai ciniki ya tashi don shi da abin da ya sayi ko ba haka ba duk musa yi kaza kai baka karba ba ka sai suwa baka tabbatar ba ka sai suwa mai ko da ya runguma ya tsayi ana auna sai an ka bai cika ba to da dawo amma ya zo ga hannunka ka karba ka tantance ka tabbatar da ya cika to sa'an nan sai ka sai suwa ba wani وحدثني an malikin? ya ba labari daga malik an abdullahi bin dinarin daga abdullahi dan dinarin an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ce man ibta'a ta'aman duk wanda ya sai abinci fala yabi'hu kada ya sai da wannan abincin hatta ya qabidahu har sai ya karbe sa sai ka karɓa sa'an nan ka yi ne sa'an nan ka sai suwa saboda ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga shine wanda ya zo da wannan shari'a daga Allah maɗaukakin sarki akwai manohoyi da yawa a cikin wannan kaga dai na farko bayyanar da abincin shi kansa akwai tausayawa ga talakawa in an ka ce a ba abin gunke musamman lokacin haja lokacin bukata to za ka iske abinci kawai yana cewa tsakanin mawadata mawadaci da mawadaci ko ba haka ba mawadaci ya saye ga mawadaci shi ma wani mawadaci ya saye gare wani shi ma ya saye gare kaga abincin ba a hitar da shi domin sauran mutane su gani amma an ga sai ka karɓo yanzu na sai buhu goma gare ka na shinkafa na sai buhu goma gare ka na gero na sai buhu goma gare ka na dawa na sai buhu goma gare ka na masara an ka ce baya halatta in sai suwa sai na karɓo kaga dole wajen karɓo shi din na sai ya bayyana ko ba haka ba ko dai ka ce ka ce to yana yana sai a ce ai yana cikin sto din ga sai a sa masu alamu su hissai ko da da wanga shago zuwa wanga shago na kaga dai an tallabo kaga ya bayyana an gani eh akwai abinci abu na biyu waɗanda ƴan alarun da sun kai aiki sun ka tallabo daga wanga shago sun ka kawo wanga shago sun samu abinci ko ba su samu ba kaga sun samu abinci to shi na annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ya sai sai hatta ya qabidahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ya ni sai ya karbe sa sa'annan kuma ga abin da yake yana da haƙƙin a tawfiya haƙƙin a cika shi na abin da ya shahi awanta in ba ta karɓa ba sai ya kasance buhuwan nan da an ka ce nau'i kaza na an san duk buhu kowane nau'in buhu an san adadin aisayen da ya ka ɗauka ko ba haka ba to kaga in ba ta karɓa ba ya za a yi ka gane buhuwan nan sun cika kaga ba ka gane ba amma in ka ce ka karɓa ko buhu an san abin da aka cika ne kai ɗan kasuwa kake da zarin ka ga buhu ya cika haka to an san sa'i kaza ko yanzu ka ce sayin shinkafa in dai ya za ka sai kayan magana ko ba haka ba sai sai mai sai suwa ce ma to mai sa'i nawa sai ka ce mai sa'i kaza ba kai ka waɗi da kanka ba to nan kaga baya halatta ka sai suwa sai ka karba dan ni dan ka tabbatar sa'an nan ga wadda fa'ida a yi zuhurinsa a bayyanar da shi ya zan mutane na gani nai kaga ana jin sauki amma an ga sai ga mutane ana lokacin yawa ko abinci ba a gari kaga abin zai ƙara zagi amma inda a tsananin yawa kuma ana ɗan wulgawa da abinci kana karin da ya kawo gari ka amma an ga ce ga tsananin yawa zamanin ba kuma ko abincin ba a wulgawa da shi tsanani zai ƙaruwa ko bai zai ba kaga zai ƙaru to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya halatta ka sayar hatta ya kabi da hu har sai ka karɓa bari mu ji karɓa za ta zo nan gaba وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ياتي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ياتي منكسن في أزامن منزوم الله نبتاء الطعام ياتي منا سيان أبنتي فيبعث علينا النبي صلى الله عليه وسلم sai ya aiko gare mu annabi ya tayar gare mu man ya amuruna manzo Allah sai ya turo muna wanda ke umurtar mu binta ƙarihi cewa mu ciranta da abincin nan minal makanin lazifta ana fihi daga bagiran da mun ka fihi a ciki ila makanin siwahu kaga zuwa ga bagiran da ba shi ba ka ɗauka daga shago ne ka kai shagon ka. ka ɗauka daga runhonsa ka kai runhonka ka ɗauka daga wuri ne kasuwa inda ya keɓe yana sai da kaya ne zuwa ga ina zuwa ga wurinka inda haka ne inda kaka keɓe kayanka kaga ka karɓa kenan ko to kun ji abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zamanin annabi mun kasance muna sayan abinci manzo Allah sai ya aiko da ma'aikacinsa ka je duk wanda ya sai abinci karin sosai sai ya ɗauke shi daga bagiran nan inda ya sai shi ya kai shi a bagiran sa sa'an nan ya sai su وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن هزام lalle hakimu ɗan hizamin ibta a ta'aman ya ci abinci a mara bihi umar ibn al-khattab lin-nas umar dan khattab ya yi umarni ga mutane fa ba a Hakimu at-ta'ama sai shi hakim abincin da aka ba a ya sayi an gane ko sai sai sai kabala an yau. gabane ya an so ya gabane ya taro shi garai fa balaga zalika umar ibn al-khattab sai labari ya kai ma umar dan khattab fa raddahu alai yayi raddin sa gare wa qala yace la tabi'i ta'ama kada ka sai da abinci ibta'atahu wanda ka sai hatta tastawfiyahu har sai ka karbi sa ya za ka sai sai baka karba ba ba ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wadazini an Malikin ya ba labari daga مالك balaga بلغه labari ya kawo masa anna sukukan lalle abin da ya shahi tek mun san tek na kuɗi ko takarda wadda ake rubutawa ko shine sukukan kharajat ta fito ta hitalin nasi ga mutane fi zamanin marwan ibn al-hakam Allahu akbar a zamanin marwana ɗan abdul hakam saboda shi saboda adalcinsa a zamaninsa akwai wata gona wadda akwai ta gwamnati ta musamman sai a ce a keda abinci sai a dinga rubuta suna mutane ana lallakawa wanga wane za a kai ma wanga na wane na wanga na wane na wanga na wane na wanga na wane na duk ashabul hajat haka ake rubuta sunayensu min ta'anil jihar ka gani daga abincin nan na gonan jihar wata bayan nasu tilka sukuka bainahum sai mutane sun ka dora cinikin as-sukuka wannan ɗin, wannan takardar da an ka dinga rubuta kowa da abinda da na abinci yanzu ka babba ga munan zazzauna ba ba an san sunan kowa ba sai a rubuta a ce buhu mai sa'i kaza na wani buhu mai sa'i kaza na wani buhu mai sa'i kaza na wani buhu mai sa'i kaza na wani buhu mai sa'i kaza na wani a rubuta takarda a ba kowa kaga zuwa ɗaya za ka yi kai tallaba ka yi gaba ko tunda da ka ce wannan gonan in za ka ɗauki abincinka cewa za a yi na takarda ina shaida sai ka toho da ita ga takarda ta ni nawa ne an ce a bani buhu mai sa'i kaza kaga ɗauka za ka yi sai ka tai to wanda takardar da an ka rubuta ga kowa abin da an nayi fata baya an nasu sai mutane sun ka dora saye da sai suwa sun ka dora ciniki tilka sukuka wannan takardar da an ka rubuta bainawan tsakanin su qabala an yastawfu ka gani gabanin su karbu fara kala zaid bin sa'id zaidu dan sa'id sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama sai shiga wa da wani mutum min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahaba annabi ina sun ga shiga ala marwan bin al sai sun ga shiga wajen marwan dan abdul hakam fa sai suka ce ya kai shugaban musulmi atuhillu bai'ar riba ya marwan suka ce ya kai kana halartar da cinikin riba shine fa shugaba kuma shi ne ya sa an ka rubuta waɗannan takaddun nan kowa da abin da an nashi mutane suna san kayan su karɓa kowa na sai da nashi la haula wala quwwata illa billah sai ga waɗanga sahabban suka shiga wajen marwana ibn al-Hakam fa qala sai marwana dan Abdul Hakam ce a'udhu billah ina neman Allah tsari wa ma zaka mi ke faruwa an shigo an ce ina halattar da riba a'udhu billahi wa ma zaka mi ke faruwa mi ya faru faƙala sun ka ce su kuku? wannan takaddar da kan rubuta ta kowa ga abin da za a bayar na abinci ta baya a hannasu mutane har sun kulla ciniki kowa ya sai da nashi sun ba'uha sa'annan sun sai su ha bayan kulla ciniki kabala an yasauku ha gabanin su karba kowa na ya zo gare fa ba asa marwanul harasa sai marwana ya aika masu tsaro 'yan sanda sojoji migration ko ba haka ba civil defense aka tura su ne al'ara aka aika jami'an tsaro ha, ana bibiya duk wanda ya kulla wannan cinikin ha, ana kwato wannan abincin min aidin nasu daga hannun mutane waɗanda sun ka saye wa ha ila ahliha ana mai da wannan abincin zuwa ga masu shi saboda ciniki na wanda an ka kulla fasid na an kulla ciniki an kulla kasuwanci amma batacce na kin da batacce na bude shi aka to kaga nan waka ya budewa kaga gwamnati yanzu duk karatun gada muka yi na cewa yan an kai kaza yan an kai kaza yan an kai kaza bai halatta ba yanzu magana canjin can da mun kai ko ba haka ba in ka zo wajen canji an ka ce ba a jirkinta nau'i guda na naira da naira ba a jirkinta to yanzu in an ga ce ga wani ya anshi kuɗin wani ya ce tafi gobe shi dawo ki karɓa ko ban da gobe muna iya tilasta shi ba mu iyawa ka je mu gaya mai Allah ya haramta to kaga nan gwamnati ita ko sai ta shigo shi ya aikinta daga yau kwakkoma irin wannan kasuwanci kasuwar ga wallahi muna ɗauri shi ana yi eh? ko ba na abinci na ba a ita gwamnati kowa ɗanta na duk inda fasadi yake shiga ta kai ko ba abinci ba yanzu ba shi ba ga shi muna maganar cewa canji na abin da ya shahi naira da saifa ba naira da dala ana iya ba da kuɗi yanzu a ce sai bayan kwana uku ko bayan kwana da a karɓa ba ana yi ba kaga gwamnati ai ta san ana yi ko to aka iya hana kaga sai ita in ta sa doka da ƙa'ida duk wanda ya saki haka na wallahi za mu hukunta shi mutum na yi kaga bai to kuma in musu haka ba Allah zai tambaye su ranar kiyama wallahi shi na an musibar mulki shi an bala'in jagoranci in musu su hana ba to Allah zai tambaye su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman saboda haka in ka ce kasashe waɗanda hukumomi suna kula da talakawansu za a ga wanga ne ba a yi hannu da hannu ake hannu da hannu ake ina fata an fahimta eh eh eh eh eh a to kaga ai abinci muka magana abinci aka magana eh abinci muka magana eh to yanzu dai ba abinci kace mana ba yanzu abinci aka magana yan abinci na tushe shi adda wanga hukunci bai da wannan hukunci awo ai mun yi bayani can baya na to sai ni wa raduna ila ahliha ko wa haddazini an malikin annahu balagahu labari ya kawo masa anna rajulan lalle wani namiji arada an yabta ta'aman ya nihi ya sai abinci min rajulin daga wani namiji ila ajalin zuwa ga ajali fa zahaba bihi rajulu sai wannan namiji ya tahi allazi yuridu an yabi a ta'ama wannan da ke nuhe sai suwa mai abinci ya tahi ila suƙi ya tahi kasuwa fa ja'ala sai shiga yurihu subura yana gwada mai tara abinci <laughs> an gane wani na so sai abinci da wannan sai ja hannu ne sai kasuwa da shi sai sai gwada mai tarin abinci ce ka ga wanga eh ya gani sai a yi ce ka ga wanga na gani waya kulu lahu sai ce min ayi ma to yabu cikin tarin abincin ga wani haka su an tafta an abta alaka an gane ko in sai so a gare ka qala muftau sai shi mai sai ya ce an gane ko a ma laysa indaka a sai su nun za ka yi abin da babu a wurinka domin ya nuna ba na hana ba za ka sai suwa nan ma laisa indaka abin da babu a gunka ba ba abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya ƙi fa zakara zalika lahu a fa'ata ya abdullahi bin umar sai suka zo ma abdullahi dan umar fa zakara zalika lahu sai suka ambata ma abdullahi dan umar mun samu sabani da ni da wanga na zo sayan abinci da rai shi ya san yanda aka sai sai loko loko cikin kasuwa sai dan ya dinga gura min tara abinci na mutane ashe ba na hana ba kuma yasa ya kai mu yi ciniki ya sai su suka ce za Abdullahi da Umar fa qala Abdullahi bin Umar lil mubta sai abdullahi ɗan umar ya ce ga mai sai la tafta huma laisa inda hu?" kada ka sai abin da babu gunsa ba za ne nawa ba qala bayi sai ya ce mashi bayi ne sai tsohon gada ya ja ya ce da yi kasuwa yake ce mai la ima laisa inda ka. kada ka sai da abin da babu gunka ana yi ko ba yi ana yi Allah ya sawaka ka sai a mai abin da ba naka ba ko yi ciniki an ƙari ko da ka an shi kuɗi ka tafi sai an ga ce a ai abin na ya tashi yaya rikici ya faru ko bai faru ba to shari'a ta ce ka'ai. Ka'ai. yana fata an fahimta ka'ai saboda haka duk abin baka mallakai ba ba naka bane to ba za ka yi ba in bancin wancan ciniki da an kai magana bai salaf cinikin salami shi kaga yana da bambanci da wannan don wancan abuna gashi hullata maduzina abobana ka siffanta mai ga kalar irin wanda nika su an fahimta kun ka yi ciniki kun ka ƙari zuwa lokaci kaza zai kawo ma ya ɗauki kuɗi ya baka ka ta ka kawo Ta ga wannan yana da bambanci ga wanda eh eh ana ci ne a rayu a ah, ku bari ya ba mu ansa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع ياجي جميل بن عبد الرحمن جميل بن عبد الرحمن المؤذن هو ما يكلم صلى ايه وانا ما يكلم صلى متم مدينه ان غاني كو ياجي شي يقول انا سعيد بن المسيب يتي سعيد بن المسيب اني رجل yace ya sa'idu dan musayi mun san kowa sa'idu dan musayyib ai ko tabi'i ne yace ni namiji nake abtamu ina sai min al arzaki daga arziki wanda gwamnati ke basuwa kyautar gwamnati Allah ti tuban nas wanda aka ba mutane bilja a can gonar ja ma sha Allah abinda Allah ya so sun ma'uridu sa'an yana nuna an abi a fa'ama in sai da abinci almagmuna alayya wanda an kalamun ce garan ila ajalin zuwa ga ajali faqala sa'idun hu sa'idun sai sa'idu yace aturidu to kana nuna an tuwafiyahum min tilkal arzaki kana son ka cika wa mutane wannan arzikin Allah tifta a tawar da kasaye na an yace a hukuna hawa an zalika sai ya hane saboda yanzu misali in kun kai ciniki da mutum kun ka kare ma laysa daka. ko da kace abin nan ila ka sai suwa mai shi dubu biyar biyar ko da kace dubu shidda shidda sai a kada za ka yi ka kawo mai kayan ne wallahi karaka wallahi alƙali ya sa wallahi a ƙamri rika ko yi tsiliki kun ƙari to saboda wannan ɗin sai shari'a ce ta hana ai kaga shi ya ce mai to kana son ka ci kama mutane sai ce ya eh, ce to fana to ko dai kana bari bi Ka kaga wani ɗan a ce a mutuna ya ce to bari dai mu rutsa ya yana yiwa wata rana a wuce wata rana wa? to ita shari'a da haka gani shari'a Allah tausan mu ta kai amma wani lokaci mu abba mu tausan kan addinin Allah sauki gare wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ba a sanya gare ku kunci a cikin addinin gaba addini yadda yake sai a zauna lafiya amma an ga ba za a yi haka nan ba wallahi wahala za a yi qala malikun imam malik yace al-amru al-mujtama'u alayhi inda yace lamarin da an kai haɗuwa a gumunan madina duk malamin da ne iske haka yaka fatawa haka yaka hukunci allazi la ikhtilafa fihi wanda babu sabani a ciki annahu man ishtara fa'ama duk wanda ya sai abinci burran aw sha'iran aw sultan aw zurratan aw dukhuna ya sai alkama ko ya sai intaya ko ya sai sulti ko ya sai dawa aw dukhuna ko ya sai gero aw shay'an ko la aw min al-hududi na abubuwa masu ƙwaya alƙadiniya waɗanda suke masu kwasfa irin su wake irin su gujiya aw an ko wani abu min ma shibihul qatiniya wanda yayi kama da masu kwasfat kaga irin gero irin dawa irin masara irin malle Min ta tajibu fihi zakatu kaga ni daga abubuwan da kun san zakka tana wajaba a ciki alai Mustapha gishiri na da zakka aw shay'an ko wani abu min al na abin da ya shahi kayan miya kullaha dukkaninta azzaiti mai wasanni da man shanu wal asali da zuma wal khalli da kunu wal jubuni da dakashi wal shibri da shibri wal labani da nono wa ma ajba zalika da abin da ya kama da waɗanga min al udum na abin da ya sha kayan miya fa innal mubta mai la ya biyu shay'an min zalika bai sai da wani abu daga wannan hatta ya ƙabi bahu har ya karɓi wannan abin wa ya sauke ya taro shi saboda ni saboda wancan hadisi da an ka ambata na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallaba. saboda haka layi harkar kasuwanci da kuka gani tana da haɗari kwarai saboda haka mu wajibi na gari mu yi kokari mu gwamaci makaranta mu gwamaci malam kuma in mun ka ji abu lalle an ce a dinga baya halatta to mu yi kokari mu bari shi a zaman lahiya gari sai Allah madaukakin sarki sai ya saya mana albarka a cikin kasuwancin to yanzu babun ma yukrahu min bai'i tsani ila ajali abinda an ka karanta na ka da abinci zuwa ajai insha Allah sai sati mai zuwa nan za mu dora abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya sai mu karanta Fatiha da salatu Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك